Tarihi ta ɗaya Sura goma sha ɗaya Dauda ya zama sarki a bisa Isra'ila Dukan Isra'ila fa suka taru wurin Dauda a Hebron suka ce, Mu jiki da jininka ne, a da, ko a lokacin da Shawulu yake sarki, ai, kai kake shugabantar Isra'ila a yaƙe-yaƙe, kuma Ubangiji Allahnka ya ce maka, Za ka zama makiyayin mutanena Isra'ila, za ka kuma zama mai mulkinsu. sa'ad da dukan dattawan Isra'ila suka zo wurin Sarki Dawuda a Hebron, suka yi yarjejeniya da shi a gaban Ubangiji, suka kuwa shafe Dawuda ya zama sarki a bisa Isra'ila, yadda Ubangiji ya yi alkawari ta wurin Sama'ila. Dawuda ya ci Urushalima Dawuda tare da dukan Isra'ilawa suka taka zuwa Urushalima, wato, Yebus, Yebusiyawan da suke zama a wurin suka ce wa Dawuda, Ba za ka shiga nan ba, duk da haka Dawuda ya ci kagarar Sihiyona birnin Dawuda Dawuda ya ce, Duk wanda ya jagoranci yaƙi a kan Yabusiyawa zai zama babban shugaban mayaƙa, Yowab ɗan Zeruhiya ya fara haurawa, ta haka ya zama shugaba. Dauda ya zauna a kagarar, ta haka aka kira ta birnin Dauda sai ya gina birni kewaye da shi, daga madogaran gini zuwa katangar da take kewaye, Yayin da Yowab ya maido da sauran birnin, Dauda kuwa ya ƙara ƙarfi, domin Ubangiji Maɗaukaki yana tare da shi. Jarumawan Dauda Waɗannan su ne manyan jarumawan Dauda, su ne tare da dukan Isra'ila, suka ba mulkinsa goyon baya mai ƙarfi da ya kai bisa dukan ƙasar, yadda Ubangiji ya alkawari, ga jerin sunayen jarumawan Dauda. Yoshebeyam, wani ɗan Hakmoni, shi ne babban shugaba, ya ɗaga mashinsa a kan mutum ɗari uku, wanda ya kashe a karawa guda kawai, biye da shi shi ne Eleyazar ɗan Dodo mutumin Aho, ɗaya daga cikin jarumawa uku, yana tare da Dauda a Fas da Mim, sa'ad da Filistiyawa suka taru can don yaƙi, a wani wuri inda akwai gona cike da sha'ir, sojoji suka gudu daga Filistiyawa, sai shi da Dauda suka shiga gonar sha'ir ɗin, suka tsaya ciki. don su tsare ta, suka ragargaza Filistiyawa, Ubangiji kuma ya kawo babban nasara. Wata rana uku cikin manyan mutanen nan talatin suka gangara wurin Dauda zuwa dutse a kogon Adulam, da ƙungiyar Filistiyawa suke sansani a kwarin Refayim, a lokacin Dauda yana cikin mafaka, sojojin Filistiyawa kuma suna a Betlehem. Dawuda ya ji marmarin ruwan sha sai ya ce, Kash, a ce wani zai sami mini ruwa in sha daga rijiya kusa da ƙofar Betlehem mana! Sai ukun suka kutsa kai cikin sansanin Filistiyawa, suka ja ruwa daga rijiyar da take kusa da ƙofar Betlehem, suka ɗauko shi suka kawo wa amma ya ƙi sha, a maimako sai ya zubar da shi a gaban Ubangiji, ya ce, Allah ya sauwaƙe in yi haka, ya kamata in sha jinin waɗannan mutane da suka yi kasai da rayukansu? Domin sun yi kasai da rayukansu don su dawo da ni, Dauda bai sha shi ba, irin abubuwan da jarumawa ukun nan suka yi kenan. Abishai, ɗan uwan Yowab, shi ma babba ne cikin ukun nan, ya ɗaga mashinsa a kan mutum ɗari uku, waɗanda ya kashe ya kuma zama sananne kamar ukun, aka ninka girmama shi bisa ukun, sai ya zama shugaba ko da yake ba a haɗa shi a cikinsu ba, Benahiya ɗan Yahohiyada, shi ma wani Bardan yaƙi ne daga Kabziyel, wanda ya yi manyan abubuwa, ya bugi gwanayen Mawaf biyu, ya kuma gangara zuwa cikin rami a ran da aka yi dusar ƙanƙara, ya kashe zaki, ya kuma kashe wani mutumin Masar mai tsayi ƙafa bakwai da rabi, ko da yake mutumin Masar yana da mashi, kamar sandan masaƙa a hannunsa, Benahiya ya yaƙe shi da kulki, ya ƙwace māshin daga hannun mutumin Masar, ya kuma kashe shi da māshin nan nasa, irin abubuwan da Benahiya ɗan Yehohiyada ya yi kenan, shi ma sananne ne kamar waɗannan jarumawa uku, aka ɗauka shi da bangirma fiye da talatin nan, amma ba haɗa shi cikin ukun ba, Dauda kuwa ya sa shi ya lura da masu tsaron lafiyarsa. Jarumawan nan su ne, Asahel ɗan'uwan Yowab, Elhanan ɗan Dodo daga Betlehem, Shammot mutumin Haror, Helez mutumin Felon, Ira ɗan Ikesh daga Tekowa, Abiyazar daga Anatot, Sabbakai mutumin Husha, Ilai mutumin Aho, Maharai mutumin Natofa, helet ɗan Ba'ana mutumin Netofa, Ittai ɗan Ribai daga Gibeya a Benyamin, Benahiya mutumin Firaton, Hurai daga kogonnin Ga'ash, Abiyel mutumin Arba, Azmawet mutumin Haram, Eliyaba mutumin Sha'albo, ’ya'yan Hashim mutumin Gizon maza, Yonatan ɗan Shegeye mutumin Harar, Ahiyam ɗan Sakar mutumin Harar, Elifal ɗan Ur, Hefer mutumin Makerat, Ahiya mutumin Felon, Hezro mutumin Karmel, Na'arai ɗan Ezbai, Yowel ɗan'uwan Natan, Mibhar ɗan Hagiri, Zalek mutumin amon. Naharai, Baroti mai ɗaukar kayan yaƙin Yowab ɗan Zeruhiya, Ira mutumin Itra, Gareb mutumin Itra, Uriya mutumin Hitti, Zabad ɗan Alai, Adina ɗan Shiza mutumin Ruben, wanda shi ne babba na mutanen Ruben, kuma talatin suna tare da shi, Hanan ɗan Ma'aka, Yoshafat mutumin Mit, Uzziya mutumin Ashtarot, Shamma da Yehiyel ’ya'yan Hotam mutumin Arower maza, Yediyayel ɗan Shimri, uwansa Yoha mutumin tix. Eliyel mutumin Ma'aha, Yeribai da Yoshuwiya ’ya'yan Elna'am maza, Itma mutumin Mowab, Eliyel, Obed da Ya'asiyel mutumin Mizzob.